na da shekara bakwai, wadda ta dace da ashirin da hudu ga watan biyar watan mayu kalandar albashi shekara shida. allah ya sake hada ma wannan masallaci mai albarka musa bin umai da ke nan gwajirumin alewa cikin garin kura karamar hukumar kura jihar kano nigeria sai dai wannan karan ba don dorawa daga yadda muka tsaya karatun littafin tawbihul ahkam min bulugil maram ba na babban malami abdullah bin abdulrahman al-bassam fashin baki na babban malami ainihin ko asal littafin babban malami ibn hajar al-askalani na bulugil maram abubuwa biyu za mu yi allah yadda abu na farko kasancewar ranakun idi suna tahowa to da wakon mare zuri kware lokaci wace muna son yi bayani akan iri to bari muyi amfani da wannan dama a head kafin lokacin mu ɗanga wani kutayyib karami na Muhammadu Salih bin Munajjid wanda yi akan fa'idojin aikin hajji ya sa masa suna 47 fa'ida fi adabil eid wa ahkabi wato fa'idoji 47 cikin ladubban idi da kuma hukunce-hukuncen idi waɗanda abubuwa ne da ya kamata ce kowa ya san su shekara da shekaru ana tafiya idi kuma ana kai wa mutane bayani to amma bari mai wani reservation wani abu da za mu ajiye shi a wuri guda abu na biyu da za mu yi sha a ƙarshen abin nan za mu ba da bayani akan tafiya duru da aka yi da kuma halin da ake ciki a halin yanzu Allah ya mana jagora ya dora mu akan ne مالا محمد صالح المنجد يتي سبع واربعون فائدة في آداب العيد وأحكامه فائدة جي أربعين دبقل تكن لدبا إيدي دون خنشان وخنشان شي بسم الله الرحمن الرحيم بسنا الله مرحمة بجن قيد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فهذه فوائد وخلاصات majmu'atun filayi wala yace waɗannan wasu fa'idoji ne da tatattun abubuwa wanda aka tattara suri guda cikin abin da ya shafi harkar idi adabuhu wa ahkamuhu dubban idi da kuma hukunce sa. ita akhukum muhammad salih al-munajjim al-awwal fa'ida ta farko al-eid sha'iratu islamiyya shi idin nan wani take ne tambari ne da musulunci tatajalla fihi mazahirul ubudiyya wanda akwai alamu da suke bayyana a cikinsa na bauta ga Allah wata zaru fi kafirun min al-ma'anin wa wanda kuma a cikinsa wadansu abubuwa na zamantakewa da yadda mutane suke daukar junan su yake bayyana zaka idi inda ya kamata kenan wato mutane zamanto suna da shi'u suna da girmama abin a cikin zuciyarsu kuma suna da girmama junansu fa'ida biyu, su miya idan عيدا لعوده وتكرره ana cewa da idi idi saboda yana zuwa ina dawa yana maimaituwa sai ka tambaye kanka sau nawa ka je idi a ce ka gaba sau ɗaya ka ba ka je ka kuma zuwa ka je ka kuma zuwa to da aka ake da shi idi wani annahu ya hudu kulla amin da farahin mujaddad saboda kowace shekara idi yana zuwa da farin ciki sabo wakila tafa'ulan bi audihi ala man adrakahu wasu malamai suka ce ana cewa da idi idi wato fata ne cewa alkhairi wannan idin da ya dawo ya dawo da alkhairi ga wanda ya riski lokacin idi wa huwa ismun lima ya'udu min al-ijtima'i al-'am ala wajhi mu'tad inda aka ce idi dai wato wasu suna ne na wani abu da yake zuwa yake dawa ina maimaituwa na wajen haduwar kowa da kowa ta wata fuska da aka saba an gane to da haka shi idi ina daga cikin wannan musulunci ainihin al'adi akwai wato alama ce ta yalwa na musulunci asalisa fa'ida ta uku al'ayadu shi'aratun tujadu lada kulli al'umma shi idi wani tambari ne da ana samun sa wajen kowace al'umma wai kamatu a tattalin daga rizatin wajibin latin su bi'an nasu alaiha kuma tsayar da idin ina da alaƙa. da ainihin ɗabi'a ta mutane da halinsu wanda aka ɗabi'antar da mutane a kanta ya jami'u na fiya wa yi bihiru na farha lokacin idi suna haɗuwa suna bayyana jin daɗi da farin ciki da aka kaga ko idi ne bikin gargajiya da ake yi ko irin kalan da ake zaka ga abin da yake faruwa ke musulmi na fi duniya illa في الدنيا إلا ثلاثة آيات مسلمي الدنيا da idi sai kwaya uku. idun takabaru kulle usbu' akwai idi da yana maimaituwa duk sati wa huwa yawmul shine idin ranar juma'a wa idani ya'tiyani fi kulli 'amin marra sai kuma idi guda biyu da kowannensu a shekara yana zuwa sau daya wa huma idul fitri wa idul adha shine idin karamar sallah da ake cewa da kuma idin babbar sallah فعن انس رضي الله عنه قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينه ولهم يومان يلعبون فيهما daga anas dan malik Allah ya kara masa yadda yace manzo Allah su ya zo madina sai taron mutanen madina suna da wasu rane ko guda biyu da suke yin wasa a cikin su irin na kalankuwa fa qala sai manzo Allah yace ma hadhal yawma wadanne irin kwanaki ne guda biyu haka masu muhimmanci a wurin ku qalu kulna nal'abu fihi ma fil jahiliya sai suka ce mun kasance muna yin wasa a cikin su zamanin jahiliya fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah su salme ce inna Allah qad abdalakum ma khairan minhuma lalle Allah ya musanya muku waɗanda suka fi su alkhairi a madadin su yawmal adha wa yawmal fitr ranar babbar sallah da ranar karamar sallah wannan hadisi imam abu dawud ya rawaito shi hadisi mai lamba 959 kenan idi shar'an ta shaka ya musulunci wannan fa'ida ta ya kamata mutane su gane da haka ba farin ciki bane kawai a ibada ne الخامسة فائدة تبير أعياد المسلمين من min الله التي ينبغي إحياؤها إيدي idi na musulmi, na daga cikin tambura na Allah subhanahu wata'ala wanda ya kamata musulmai su rayar da su wa yadraku kuma su fuskanci manufar da ta sa Allah ya sharanta su wasu shi'aru ma'aniha su ringa fahimtar suna jin ma'anar da ta sa aka sharanta wa dalla qawluhu sallallahu alaihi wasallam kuma faɗar su sallam da yace li kulli kaumin idan wa hadha iduna duk al'umma suna da idi ko duk mutane suna da idi wannan mu shine idin mu wannan yayi nuni ala ikhtisasil muslimin bi hadain al'idain la ghayr cewa waɗannan kwanaki guda biyu na idi musulmai kaɗai suka keɓanta da su wasu su bi tare a su a cikinsa وأنه لا يحل للمسلمين أن يتشبهوا بالكفار والمشركين في شيء مما يختص بأعيادهم kuma su san cewa musulmi su sani bai halatta gare su su yi kamanceceniya da kafirai da mushirikai cikin wani abu na idi wanda su suke yi a idin musulmi an fahimci wannan kaga akwai abubuwa da ya da irin knockout da ake buga ko irin masu harbe-harbe da waye wannan duk ya sha banban da idin musulunci to yanzu ga wata bid'a ta fito kuma wai ta ce za a kwana ranar sallah ana karatun qur'ani za a yi sauka har yanzu abin ya ya bid'ar ma ta da ta fantsama har gayyata ake yi gwaniwa da yana gayyatar mutane musaffa ta yi ta sallar yi in aje ina Allah yace ina manzo Allah yace babu hujja kawai in kai magana ta ce to yanzu nan an karanta Qur'ani za a yi tsawon ne Qur'anin ba kwa so a karanta Qur'ani ai kokari ya mutum yake yace ahlus sunna ba sa karanta Qur'ani amma abin da ake cewa a karanta ƙur'ani yadda Allah ce a karanta shi a karanta shi a inda manzo Allah su ya ce a karanta dan kawai kai tunani tunanin kawai bai zama daidai ba da daidai ne da su da suka gabata sun yi me yasa ba su yi ba Allah ya sauke السادسة فائدة تشدة أعياد المسلمين قربة لله عز وجل ne المسلمين ga Allah mai الله da دوكك Siyasa ta'zimul lahu subhana a cikin idi akwai girmama Allah wa izharun lil wa surur ala hadhihi ni'ma da bayyana farin ciki da jin dadi walwala bisa wannan ni'ima ta idi wa hiya murtabitatun bi ibadatin azima kuma wannan idin na alaka da wasu ibadu manya wadanda aka yi aka gama ko kuma ana cikin yin su ta bakwai, تبقي عيد الفطر يأتي tanwihar لشهر الصيام والقيام shi idin. a tatwidan nishar siyami walƙiya shi idin karamar sallah ya zo ne saboda ya zamanto nadi kamar na sarauta an naɗa sarki sarauta shi an gama a yi to sai a yi an gani wa idul adha ya takhallalu sha'irar hajjil izam shi kuma idin babbar sallah ina shiga tsakanin manya-manyan ayyuka eh, wato eh, shari'o'i na aikin hajji mafiya girma wa qablahu yawm arafa afdalul ka kaga gabanin ranar idi ranar arfa take fara zuwa kafin idi babbar sallah a ran talata za a arfa ko to kaga arfa ta riga shi wanda ranar arfa ɗan nan afdalul ayyam shine yini mafi daraja mafi falala a cikin ranakun shekara gaba daya an gane ko fakilal idai ne yartadu rukunin min arkanil islam to kowanne ɗaya daga cikin idin nan guda biyu idin ƙaramar sallah da na babbar sallah yana da alaƙa da wani rukuni mai girma daga rukunan musulunci shi idin ƙaramar sallah yana da alaƙa da azumi idin babbar sallah yana da alaƙa da aikin hajji fa a'yaduna ba da ikmali ta'ati llahi rabbil alamin kaga idin musulmi an shar'anta shi bayan an cika wata da'a ga Allah madaukakin sarki to da aka sai a zo a nuna farin ciki a nuna ainihin jin daɗi asamina fa'ida ta takwas min azami a'mali yau eid na daga mafi girman ayyuka da ake yi ranar sallar idi karama ikhraju zakatul fitri qabla salatil fitar da zakar kono gabanin sallar idi wa hiya tuhratul lisa'im wa tuhmatul lil wanda shi ko ita zakar kono tsarki ne ko tsarkaka ce ga mai azumi akan abin da ya aikata na ba daidai ba cikin azumi wa tsohmatin lilmasaki kuma ciyarwa ce ga miskinai waɗanda ba su da hali ba su da yadda za su yi yanzu da su gabanin fita nema a tafiya fa’ida ta tara ya haru musamman yau mul'i musamman yau haramun ne a azumi ranar idi ne a yi zabi sa idin mahudari ya yallahu an hu rasulallah sallallahu alaihi wasallam na an siya da ne saboda hadisin abin sa idin allah ya kara masa yadda cewa manzo Allah sallallahu ya yi hali gabaran azumin kwanaki guda biyu yawmin fitri wa yawmin nahar ranar da aka gama azumi za yi sallar ilin karamar sallah da kuma ranar babbar sallah an sako arfajiya yau an zo an yi babbar an yi sallah ta idi za kuma yi yanka ayi kaza kaza kaza to wannan rana ita ma manzo Allah ya hana azumta rawahu muslim wannan hadisin imam muslim ya rawaito shi al'ashira fa'ida ta goma min sunan al'id al'azima na daga sunnonin idi mai girma a takbir yawan kabarbari da kaunihi ta'ala saboda fadar Allah malaukaki da yace wali tukmilu al'iddata wali tukabbiru Allah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun al-baqara 185 wali tukmilu al'idda Allah ya shar'anta muku wannan cewa ku rama azumi saboda ku cika adadin azumi da Allah yake so a yi masa in an yi talatin kuma ku yi talatin uzuri ya sa kun sha ko rashin lafiya ko tafiya ko haihuwa ko jinin al'ada ko kaza ko kaza daga sharaɗai ko uzurruka da aka halatta ajiye azumi to in uzurin ya gushe to kurama don kuma ku riski adadin da kwaya riska wani tukabbirun laha alama hadakun kuma Allah ya yi muku wannan don ku girmama shi a bisa abin da ya shirya da ku abinin ku yana da sauki inda da da tsanani sai a ce ko mutuwa za ka sai kayi azumi in ka mutu zai ba shi kenan ba da kai da kayan mallakar waye na Allah ne da kai da kake cewa jiki na kore na naka ne ah, naka ne ba naka bane kawai alfarma kai maka sai ka ce naka ne amma ne shi na hakika yanzu ya ga dama kai masa kayan sa kai masa kayan an gane ku allakum tashkurun kuma dan ku yi godiya ga Allah subhanahu wataala bisa wannan sauki da ya samu ku a cikin addini sura ta biyu suratul baqara aya ta 185 al-hadiyatu ashara fa'ida ta 11 yushra'u at-takbir al-mutlaq min ghurubi shams min ghurubi shams laylati 'id al-fitr ila an yakhruja al-imam lis-salah an shar'anta kabarbari daga ran daga lokacin da rana ta fadi daren idin karamar sallah zuwa liman ifita zuwa masallacin idi ma'ana da lokacin azumi da an ce an ga wata an gani. a yana ganin wata gaba na rana ta faɗi to daga nan an sharanta mutane sai su ta kabar har gari ya waye to shi kuma wannan watan da muke ciki na zulhijja shi kuma daga ran da aka ce an ga wata to an shar'anta azzikirul mutlaq zikiri mutlaki الثانية عشرة فائدة تشابه من صفات التكبير الواردة عن السلف إنا دقى السفر كبر بريد أكسامو دق مقباتا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد وروي بتسليس التكبير وزاد بعضهم على ما هدانا أدويت الله أكبر لنا فرضوا خذا الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد تسنى وسمع البيت قال ولله الحمد على ما هدانا godiya ta tabbata ga Allah bisa abin da ya shirya da mu gare shi wa min asyabil usajil warinta aiza na daga sigogi da aka samu har ila yau Allahu akbar kabira Allahu akbar kabira Allahu akbar wa ajal Allahu akbar walillahi alhamd wannan shi ma an samu daga magabatan suna yi shi Asali salisatu ashara sunna bin nan fa'ida ta sha hudu as-sunnatu raf'u as bi takbir sunna shine daga murya da yin kabarbarin lima fihi min izhari sha'irin islam saboda abin da yake cikin haka na bayyanar da ainihin tambar musulunci wa tazkiril ghayr da kuma tunasar da wani wanda ya sha'afa fa yustahabbu lin-nasi izharu takbir fi yawm al-eid daka ranar idi an so mutane su ringa bayyana kabarbarin su ne fi masajidihim a masallacansu wa manazilihim da gidajensu wa turukihim da hanyoyinsu musafiri na Kano au mukimin suna halin tafiya ko suna halin zaman gida rawal firyabi bi sanadin sahih ana bi abdurrahman as-sulami qala al-firyabi ya rawaito hadisi da sanadi sahihi daga abi abdurrahman as-sulami yace kanu fil fitri ashadda minhum fil adha lokacin karamar sallah sun fi tsananta kabarbarin fiye da lokacin babbar sallah yani fi takbir ina nufin a wajen kabarbari saboda shi ne sallar idi babba wannan mutane suna ne dama suna yi musamman bayan salloli to amma na karamar sallah shi wannan mutane suna shakafa ma cewa ana yin bari an gane ku to za ka sai suka fi tsanantawa da mai da hankali a karamar sallah الرابعة عشرة sha تشاهدوا لا يشرع التكبير الجماعي بصوت واحد على نسك واحد باتفاق أبي سهدور معلمي باشر أنت متانيس هذا مريع صوتي سنعين كبر جرمبا أنقاني ستاش تاري تسوك تاري تطيع تاري وأنه بدأني أو على شكل فريقين يكبر الفريق الأول ويجيب الفريق الآخر ko kuma a tsari irin na bangarori guda biyu wannan na bayarwa waɗannan na amsawa فهذه طريقة محدثة مخالف مخالفة لما عليه سلفنا الصالح wannan wata hanya ce sabuwa kirkirariya wadda ta saba abin da magabatanmu na kwarai suke kai wal maqlub abin da ake nema an yukabbira kullu wahidin bil firad kowa ikabbarin sa shi kadai walau asalat tifaqun duna qasdin fala dayf amma idan ka zo kada yi sai wani kama yana yi sai kuka kuka kamar kuka idan kamar da kuke yi amma ba manufar ba ke nan to babu laifi. alhamisatu ashara fa'ida ta sha biyar min hadiyin nabi sallallahu alaihi wasallam fil eid ina daga koyarwar manzo da sunnarsa sallallahu alaihi a cikin sha'anin eid A tajammulu wa zai wa tatayyun manzo Allah yana yin kwalliya yana yin ado ina shafa turare wa lubsu jadid thiyab ina sa sabon kaya fayambagi lirajuli an yalbasa ajmala ma indahu min athiyab da haka ya kamata ga mutum isa kayan da yafi kyau daga cikin kayansa a ranar idi as-sadisatu 'ashara fa'ida ta 17 alal mar'ati an tahrusu 'ala al-khuruj bi hijabiha ash-shar'i wajibi ne akan mace ta kiyaye lokacin fita wajen idi ta fita a cikin hijabi na shar'a wala talbasu siyabar jamilata 'inda khurujiha ila musallal kada sa kaya masu kyau lokacin da za ta fita masallacin yini da kaulin nabi sallallahu alaihi wasallam saboda fadar manzo Allah su sallallahu alaihi ce wal yakhrujuna tafilati sun yi niyyar su hana matan zuwa masallacin yini saboda za a yi kwalliya sai ta a basu su fita amma su fita tafilat cikin birgiza kama an gane rawahu abu dawud imam abu dawud ya rawaito wannan hadisi hadisi ne lamba 565 wasu hawar albani fi sahih al حديث رقم 7457 امام الالباني في سو الجامع حديث من لمبا 7457 يا انغنت wannan hadisi ai fi fiabin adiya wa banda tashi fita ta fita cikin kaya na wato wanda aka saba laysa fiabu tabarruj ba fiaba tabarruj ba tifati na tabarruji ba wa yahrumu alai an takhruja mutatayyiba kuma haramun ne ta sa tabarin za ta fita wa ar-rajulu mas'ulun an ahlihi amma dai mutane maza su sani kowa za ta tambaye shi game da iyalansa ka bata ta sa sa tarare tana yarka tana matarka tana kanwarka tana yarka da kake ki kula da ita tana wata wadda take karkashin ka kana kula da ita ta shafa tarare ta fesa ta fita ta su idi kai za a tambaya ita ba dan ita ba za a tambaye ta السابعة عشرة فائدة تبقى شابقي من آداب العيد إنا دقل دبا الإيدي التانية fayyiba. taya juna wato farin ciki mai daɗi allati ya tabatalu hannas wanda mutane suke a tsakaninsu suke musayarsu fi ma bai nama tsakaninsu ayyan kanin lafzuwa da kowane irin lafazi waye makarimil lafala? wannan barka da sallar ina daga cikin halaye masu girma na girma wa mahasin mazahir ijtima'iyya bainal musulmi. da kuma mafi kyawun alamun haɗin kai tsakanin musulmi مثل قول بعضهم لبعض كما إن ساشي ذاتي تقبل الله منا ومنكم أو عيدك مبارك وما أشبه ذلك كما رأيك تقبل الله منا ومنكم الله ينسى من موله كوكما عيدك من البركة da abin da ya kama da wannan min alfazi sahaniyatil mubaha daga lafuzan ainihin taya murna wanda ya halatta a shari'a Allah ya nuna mana ba ko an gane وقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقوا يوم العيد يقول بعضهم لبعض تقبل الله منا ومنك sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun kasance in sashin su ya hadu da sashi a ranar idi suna ta taqabbalallahu minna wa minka hasana ibn hajar ibn hajar ya kyautata wannan hadisi as-saminatu ashara fa'ida ta 18 salatul idi min sha'ir ad-din al-azima sallar idi na daga cikin manya-manyan ainihin tambura na addini masu girma waye wajibatun alal qawli raji kuma sallar idi wajibi ce a magana mafi inganci da amri rasulullahi sallallahu alaihi wasallam biha saboda manzo Allah sun sallama yayi umarni da ya sallar idi wa muwadabati alaiha hatta faraka dunya kuma manzo Allah bai toge ina yin tabari ba duniya wa wadaba alaiha al-khulafa ar-rashidun ba'dahu kuma sahabbansa halifofi shirayu masu shirawa guda huda bayansa su ma sun toge suna yi wannan sai sun nuna wajibi ne a yi التاسعة عشرة فائدة تتشاترة وقت صلاة العيد لوكة صلى الإيد من ارتفاع الشمس كيد رمح إلى النزول دقى لوكة درانا تتقى gwargwadon ainihin tsayuwar mashi zuwa lokacin ilar zawa zuwa lokacin da ta karkata tsakiyar sama wal afdalu ta'khiruha fi eid al abinda aka fi so yafi falala a jinkirta sallar idi a karamar sallah ya tamakkana nasu min ikhraj sadaqatihim saboda mutane kowa ya samu dama ya fitar da zakar gonansa an gane to kaga sai su aka sa wani wanda ka ga karamar sallah sai ce wani zai karamar sallah karfe bakwai da rabi karfe a'a wannan kuskure an gane ai ko ba kuma ana so kafin kowa ya fita iri ibo da baki an gane saboda haka irin wannan sai aka yi ta karfe tara karfe goma duk wani shauni da za ka yi duk wani shiri da za ka yi duk wani abin nan kayi ka gama hankalin ka kwancin sannan ka je kai karamar ita kuma wannan babban sallah ta yanzu ka bi ita kuma an kai ta karfe tara karfe goma an gani Me kuma ya kamata a ce tun kaidin karfe bakwai bakwai da kwata bakwai da rabi an yi saboda ita kuma akwai kamun baki da ake a cikinta an gani kuma ana so ne duk wanda ya layya abin da ya kamun baki kuma zai yi layya ya ci daga abin layyansa to kaga an ja lokaci sannan a ce za a yi yanka a yi fiɗa a yi kaza sai kaga lokaci ya tafi ainihin da yawa to dai ana so karamar sallah a jinkirtar da lokacinta zuwa rana sosai al-ishrun fa'ida ta 20 yusannu liftisalu li salati al-eid an sunnanta yin wanka saboda sallar eid kama qala sa'id ibn al-musayyib kamar yadda sa'id al-musayyib yace sunnatul fitr sunnar ranar karamar sallah uku ne al-mashri ila al-musalla tafiya masallacin eid wal'aklu qabla al-khuruj kuma mutun ya ci abinci gabanin fita idi wal iktisal kuma yi wanka alwa'idatu al-20 fa'ida ta 21 min as-sunan al-mahjura ina daga sunnonin da aka kaurace musu al-aklu qabla al-khuruj li salati al-eid li salati eid al-fitr kin cin abinci gabanin fita sallar eid karamar eh, sallah fa ana anas radiyallahu anhu qala daga anas Allah ya kara masa yadda yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la yaghdu yawm al-fitr hatta ya'kula tamarat manzo Allah sallallahu baya zuwa masallacin idi ranar karamar sallah har sai ya ci binai wa ya kullun hunna witra kuma yana ci mara uku biyar bakwai tara sha ɗaya sha uku sha biyar sha bakwai sha tara haka dai ina yanke abin da zai ci a mara rawahul bukhari imam bukhari ya rawaito wannan hadisi الثانية والعشرون فائدة عشرين دبيو يستحب التكبير إلى المصلى تبكير إلى المصلى an so a yi sammako zuwa masallacin idi da gairin imam ga wani liman wadunu min al-imam an so kuma ainihin wadunu min al-imam kuma mutum ya zama shaida kusa da liman wa hadha asbaqu ila fi'l al-khair wannan shine fi riska wato eh, riganye zuwa ga aikata alkhairi wa huwa amalu sahabati radiyallahu anhu kuma shine abin da sahabbai suke yi fa kana nabi sallallahu alaihi wasallam yakhruju ila as-salah ba'da tulu'i ash-shams annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance ina zo fitowa sallar idi bayan rana ta hudu fa yajidu nasa qad hadaru sai tare mutane sun halarta an gani ba liman izo masallaci idi ba kowa ba الثالثة والعشرون فائدة عشرين للأكو يسن رفع الصوت بالتكبير وهو ذاهب إلى مصلى العيد لو كنت في مصلاة إيدي sunna ne ina tafai na ɗaukaka ɗaga muryarsa da kabarbari faƙar ja a hannun nabi sallallahu sallam ya zo daga annabi sallallahu sallam annahu kana ya kuruje yawm al-fitri fa yukabbiru hatta al-musalla cewa ya kasance ina fita ranar karamar sallah sai ringa yin kabarbari har ije masallacin idi wa hatta yakbi salatahu kuma har i gama sallarsa wa sa'a ibn umara radiyallahu anhu ya inganta daga abdullahi dan umar Allah ya kara musu yarda shi da mahaifinsa annahu kana yajharu bit takbir yawm al-fitr wa yawm al-adha cewa ya kasance ina bayyana kabarbari ranar karamar sallah da ranar babbar sallah idza gaza ila al-musalla in ya tafi masallacin idi hatta ya khuruj al-imam har sai liman ya fito fa yukabbiru bi takbirihi to sai ya koma kuma sai inda liman ya kabbara yake kabbara lokacin sallah da lokacin da yake yin khutba nana yin khutba ana yin kabarbari an gane ku to wannan yace Allahu akbar Allahu akbar shi ma sai an gane ku to a nan bil munasaba za a je maka yi zuwa masallacin idi sai ka tara ana fadakarwa yanzu ba cewa za ka yi to ayan ce a dinga kabar gari ba ana fadakarwa to kuma kana Allah akbar a'a wannan abin da ka tara ana yi shi ma zikiri ne ambatan Allah ne saboda haka sai ka tsaya kana ne kana saurara an gane الرابعة عشرة فائدة عشر له يخرج إليها ماشيا وعليه السكينة والوقار abin da aka fi so mutum ya je idi a kafa akwai a tare da shi akwai nutsuwa akwai kwanciyar hankali Ba ne bin umar radiyallahu anhu ma qala dan daga abdullahi dan umar Allah ya kara musu yadda ya ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ila al-eid mashiyan wa yarji'u mashiya manzo sallallahu ya kasance yana tafiya masallacin eid a kafa kuma yana dawa a kafa rawahu maja wa hasanahu al-albani imam ibn baje ya ruwaito shi kuma imam al-albani ya kyautata shi idan masallaci yana musamman yana kusa ko kuma nisansa bai kai inda za a ga galabaita ba ko kuma inda za a ce ka tafi ko daga sallar ba ka tafi za a idan da sallar baka je ba an gane ku to wannan ya yi nisa da yawa to ya fi ƙarfin mutum ke الخامسة والعشرون فائدة عشرين لبيا يستحب الخروج إلى المصلى من طريق والرجوع min آخر an so fita zuwa masallacin idi ta wata hanya a dawo ta wata hanya daban da fi'il nabi sallallahu alaihi wasallam zalik saboda aikin annabi da aikatawar annabi sallallahu ga haka wala yashhadu lahum tariqan wa sukkanuhuma min al-jinn wal kuma zan mazauna wannan hanyoyin guda biyu su yi musu shaida kuma mazauna wurin daga aljanu da mutane su yi masa shaida wale izhari shahidin islam kuma zan a bayyana take da tambarin musulunci wa tafa'ulan bi taghyir al-hali ila al-maghfirati war-ridha kuma kana fata cewa wannan kamar da ka sauya hanyar nan Allah subhanahu wata'ala ya musanya halin da kake ciki yi maka gafara yi yadda da kai yi baka lafiya yi kaza yi kaza السادسة عشر wani شروط fa'ida ta ashirin da shida min sunan al'id ina daga sunnonin sallar idi salatu ha kharij al a ayi ta a wajen gine-gine salatu sallatin masajidi illa ni tsaruratin aw ba a yin sallar idi a cikin masallaci sai saboda wata larura ko bukata ne muwababatin nabi sallallahu alaihi wasallam ala salati fi sahara saboda kogewar manzo Allah su sallam wajen yin sallar idin nan a wajen da yake wajen gari walam yakun yusalliha fil masjid an-nabawi alladhi huwa afdalu al-masajid ba'da al-masjid al-haram manzo Allah bai kasance yana sallatar sallar idi a masallacin sa ba tare shine masallaci mafi falala akan dukkanin masallacin da masallacin Makka istasna ulama min salatul eid fil musalla ahli makka malamai sun ce an togace mutanen makka daga yin sallah a wajen masallaci ko a musalla fa yannahum yusalluna al-eida fil masjid al-haram su a cikin masallacin Ka'aba ne suke yin sallah da السابعة والعشرون فائدة عشرين دبقر يخرج الصبيان والنساء والحيض إلى المصلى ƙananan yara da mata matan hadda waɗanda suke al'ada za su fita zuwa masallacin idi da ya shaɗu alkhaira wa da'awatar musulmi saboda su halarci alkhairi da addu'ar musulmi fa na ummi atiyya ta radiyallahu anha qalat daga ummi atiyya Allah ya kara mata yadda ta ce umirna an nukhrij al-awatiqa wal huyyada fil eid an umarce mu mu fitar da ainihin yan mata da waɗanda suke al'ada lokacin idi yashhadani alkhaira wa da'watul muslimin su halacci alkhairi da addu'ar musulmi wa ya'tazilu alhayyadu almusalla amma su matan da suke al'ada kada su shiga filin yidi sai su tsaya gefe an gane muttafaqun alayhi wannan hadisin bukhari da muslim sun hada kansa الثامنة والعشرون فائدة عشرين تتقص صلاة العيد ركعتان صلى العيد ركع بيتي يجهر الإمام فيهما بالكراءة لمن إنا بين كراتوا أتشكنسو yukabbiru fil ula takbiratul ihram akabbara farko zai kabbara harama thumma yukabbiru ba'daha sab'ata takbiratin bayan ta ikabar bari guda bakwai thumma yaqra'u al-fatihata wa sura sai ya karanta fatiha da sura wa fi rak'ati thaniya a raka'a ta biyu kuma ya qumu mukabbiran zai miƙe zuwa kabbara raka'a ta biyu na mai kabbara fa idan ta min al-qiyam bayan ya gama tsayuwa yukabbiru khamsa takbiratin zai kabarbari guda biyar wa yaqra'u al-fatihata thumma sura ya karanta fatiha sannan sura wa yustahabbu an yarfa yadayhi ma kulli takbira kuma an so duk sanda zai kabara ya daga hannu an gane to wannan shine abin da yazo kan mu mamu duk sanda za ka kabara karka bar hannunka ka daga hannu an gane التاسعة والعشرون فائدة عشر لترى جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه ya zo daga Abdullahi dan da Allah ya kara masa yadda annahu yahmadullah wa yusni alayhi bayna takbirat cewa in yace Allahu akbar ina tsayawa yi godiya ga Allah yi yabo gare shi wa yusalli ala annabi sallallahu alaihi wasallam koyo annabi salati sannan sake ce Allahu akbar an gane don an samu wani daga cikin limamai yayi kar wanda yayi bata masa ina ɗaya daga cikin aikin magabata as-salatun fa'ida ta talatin. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين بسبح اسم ربك الأعلى عيد قدابي يا تبتا يا إن كنت دقاء النبي صلى الله عليه وسلم إنا كرنت سبح اسم ربك الأعلى باين كبر باين فاتحة أركا فرقو وهل أتاك حديث الغاشية ده هل أتاك حديث الغاشية أركا أتبي باين فاتحة رواه مسلم إمام مسلم يروي تونا حديثي حديثي رقم 878 hadisi ne lamba 778 وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أيضا أنه قرأ في الأولى بقاف والقرآن المجيد كما يتبت دقى من ذا الله وسلم هر إلى يوم شوى يا كرنت قاف والقرآن المجيد ركع فرقه بين فاتحة وفي الثانية اقتربت الساعة وانشق القمر أتبيكما بين فاتحة يا كرنت اقتربت الساعة وانشق القمر وأنها حكا أكي سوء لمن يرنقبي مستويا amma kuma ka ringa lura da lokaci akwai lokacin da za a idi lokacin sanyi ne rana ba ta da zafi an fahimta to sai ka lura akwai lokacin kuma da rana duda da wuri aka yi amma rana tana da kaifi tana da zafi to sai ka lura da yanayin da ake ciki rawan muslim wannan hadisi imam muslim ya rubuto shi hadisi rakam 80 ya ne da wata shi'i hadisi ne lamba 891 alwahidatu wassalatun fa'ida ta 31 law adraka al-ma'mum imamahu asna at-takbirat al-zawaid da mamu zai riski limamin sa lokacin yana yin kabarbari na ƙari bayan kabara harama yukabbiru ma al-imam zai yi kabbara tare da liman wai yutabi'uhu zai bi shi wala yalzamuhu qada'u takbirat amma ba lalle sai ya rama wadannan kabarbarin an gane ko yayi kabbara harama sai ka zo ka sabbe shi zaka kabbara harama to ka ya yi guda uku ko hudu ko biyar biyu ya rage a karka a farko ce sai ka yi guda biyu da yi ba sai ka rama ba amma su gane ce layar zama bai lazirce masa ba amma idan ya yi babu laifi an gane in ka yi babu laifi asaniyatu salatu fa'ida ta 32 laysa li al eid azanun wala iqama ba a kiran sallah ko ta da iqama saboda sallar eid qala jabir bin samurah radiyallahu anhu jabir dan samura Allah ya kara masa yadda yake sallaitu ma rasulillahi sallallahu alaihi wasallam gaira marratin wala marratayn na yi sallar idi tare da manzala su sallan ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba da gairi azanin wala iqama ba tare da kabbar eh, kiran sallah ba ba tare da iqama ba rawahu muslim wannan hadisi imam muslim ya rawaito shi hadisi rakam 887 hadisi ne lamba 887 الثالثة والثلاثون فائدة تثلاثين دعوكو يبدأ الإمام بالصلاة ثم الخطبة لمن ذي فارين صلى سنة خطبة وكان صلى الله عليه وسلم يفتتح خطبته كلها بالحمد لله من ذا الله صلى الله عليه وسلم يكفن شينا فار خطبه بنسى قبات إذا الحمد لله ولم يحفظ عنه أنه كان يفتتح خطبتين العيدين بالتكبير ba a samu ba daga manzan Allah an kiyaye shan zai khudbar sallar idi ina farin kabar bari kaga yanzu kuma abin da limamin suke yi da an zo za su saka abin nan sun idi Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd yanzu aka fi an maimaita so kaza sannan kuma a koma ta inna alhamdulillah to kaga an yi daban kwanaki to shi wannan din gairu mushru duk hudubobin manzo Allah ko ta idi ko ta juma'a ko ta sallar istisqa roƙon ruwa ko ta duk wata huduba da zai yi ina fara da inna alhamdulillah nahmaduhu wa nashkuruhu wa nasta'in an gane الثالث الرابعة والثلاثون فائدة تتلاتين لهدو الخطبة سنة إيه خطبة سنة فلا يجب حضورها ولا استماعها ذاك بالله بني في أنها للشيطة في أنجي لأنه صلى الله عليه وسلم صلى العيد وقال دم زال الله صلى الله عليه وسلم إيدي يتي من أحب أن ينصرف فلينصرف وأن إيسو بأن صلى إدبيرسة فإدبيرسة ومن أحب أن يقيم للخطبة فليقيم وأن كما يجب أن يسعى فيسعى رواه النسائي hadisan am alfun hamsumiyatin ne da wasu bi'i imam an-nasai rawaito wannan hadisi hadisi mai lamba 1571 wasu ahul albani imam al-albani ya inganta shi lakin huduruha afdal sai dai ka halarci sallar idi kuma ka tsaya a hudu ba da kai shine yafi an gane ko to bar wasu malamai suna cewa ma wanda bai halarci sallar hudu ba to kamar bai halarci sallar idi din bane rana yi sallar kari zai amma kuma hadisi yana gaban maganin malamai alhaji ta tuwa salatun fa'ida ta talatin da biyar man fada da salatu al'idi farraji annahu yi abu da hukwa ba'uwa wanda sallar idi ta kubce masa to an so ainihin eh, magana mafi rinjaya maganganun malamai an so irama ta fa yi salliha ala sifati ha zuwa hukbatin sai sallace ta inda ake yi ba tare da yayin khutba a bayanta ba as-sadisatu was-salatu fa'ida ta 36 man hadara yawm al-eid wal-imam yakhutub wanda yazo ranar eid liman yana khutba fal yastami al-khutba to yi sauraron khutba kuma ya yi salata ba'da zalika nan ira musallan bayan haka hatta yajma bayan al-maslahatay dan ya hada tsakanin maslahoyi guda biyu dan zo yana yin sallah hankalinsa zai tafi wajen khutba da karatu karatun sallah kaga hankalin sa yaran da da aka yi saurin da sauraron hudba bayan an gama ya gama sa da mutane don na mahayaniyar mutane za ta ne za ta shiga cikin sallashi saboda aka kuma sai je sai ya sallar as-sabi'atu was-salatun fa'ida ta 37 la ta qabla salati al-eid wala ba'daha babu nafila da aka shar'anta yi gabanin sallar idi kuma babu wadda aka shar'anta bayan ta لأن النبي صلى الله عليه وسلم سبب النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم العيد فصلى ركعتين يا فتران العيد سي صلى ركعة لم يصلي قبلها ولا بعدها bai sallah gabaninta ba ta nafula kuma bai sallah bayanta ba rawahul bukhari hadith 964 imam al-bukhari ya rawaito wannan hadisi hadisi ne lamba 964 wa muslimun da imam muslim hadis ragam 884 hadisi ne lamba 884 wa amma in kana fil masjid amma idan a masallaci za a yi fa yusalli tahiyyat al-masjid ko fa yusalla to fa yusalli tahiyyat al-masjid shi wanda yaje masallacin idi abin nan zai sallar idin zai yi tahiyyat al-masjid saboda yanzu a cikin masallaci za a yi as-saminatu was-salatu fa'ida ta 38 min adabil eid ina daga ladubban idi silatul arham wal aqarib sadar da zumunta da yan uwa bin ziyarati da yin ziyara wal hadiyati da kyauta wal ittisal da kiran waya wa tawaddu da nuna musu kauna da soyayya wannan yana daga cikin ladubban idi التاسعة والثلاثون فائدة تثلاثين ترى العيد موسم طاعات وتقرب إلى الله تعالى بالأعمال الصالحة لوكة إيدي ولا لوكة إيدي bazara ko lokacin kaka ne na ayyukan aiki alkhairi na da'a da samun kusanci zuwa ga Allah subhanahu wataala da ayyuka na gargaru wa shukru lillahi ta'ala ala itmamin ni'ma da yin godiya ga Allah madaukaki bisa cika ni'imar da yawa mutane la mutima munkaratin wa mukhalafa ba lokaci ne na kakar miyagun ayyuka da saba shari'a fala yadiku bil muslimina tahwil al idi ila mawasim munkara da aka bai halatta ga musulmai ko bai kamata ba ga musulmai a ce sun mayar da ranar idi ya zama wani dandali na saban Allah wa kamata haflati rafsi wal gina wa tanawul al a ce an suna tsayar suna ainihin yin abubuwa na bukukuwa na raye-raye da wake-wake da shaye-shayen kayan maye an gane ku wannan ba daidai ba ne ba daidai ba ne sam da kuma yanzu za ka ga waɗansu daga cikin musulmi haka suke al'arba'un fa'ida ta arba'in la yi ziyarar ziyaratul maqabir fi yawmil eid ba shar'anta ziyarar makabarta ba ranar idi fa huwa yawmu fara'in wa surur ranar idi ranar farin ciki ce da annashuwa wa ya dukulu fi umumi nahihi sallallahu an ittikhadhi al-qubur ida mai wannan ziyartar makabarta ranar idi ta shiga cikin abin da manzo Allah ya hani na hani ga biran rikar kaburbura matsayin idi ma'ana wani lokaci da ka ajiye kana zuwa kana dawa wani zai ce shekara yana zuwa yana ziyartar mahaifinsa da ya mutu da karamar sallah kuma zai je da babban sallah to an gane duk sanda ka samu dama ka je ka zashi mamacin ka amma wani lokaci da ka ajiye to kana yi kana dawa ka mai da shi wani abin na rote to wannan kuma bid'a ne musulunci bai yadda da wannan ba an gane fa qafduha fi awqatin muayyana da aka nufartar makabarta a wasu lokuta ayyanannu wa mawasim ma'rufa da wasu lokuta na bukukuwa sanannu min ma'ani ittikhadha aida na daga cikin abin da ake cewa da karin makabarta idi an gani daga wanda yake wannan idena da duk mun yi an gani da duk mun yi amma dai ba daidai bane eh sai a daina الواحد والأربعون فائدة أربعين دقيقة لا يشرع تخصيص ليلة العيد بالقيام من بين سائر الليالي باشر أن daren شدرا إيدي دوات الإبادة البدد الدري أكا أتكان صورا دراري بخلاف من كان عادته a في غيرها فلا حرج أن يقوم ليلة العيد sabanin mutumin da shi al'adarsa ta yin kiyamun laili kullum an gani to babu laifi a daren idin ma'i wala hadisu babu fi fadl ihya lailat al-eid la tasih duk hadisan da suka so akan falalar raya daren idi ba inganta an gani duk hadisai ne marasa inganci الثانية والأربعون فائدة تأربعين لبيو من المنكرات نالك تكن مياغون أيوكا دعيكي لوكا تجيدي اختلاط النساء بالرجال في مصلى العيد وغيره شو maza مزا mata da maza a masallacin iri da waninsa wa haza fitnatun lil jinsai wannan fitina ne ga bangarorin guda biyu وعلى الرجال والشباب عدم الانصراف من المصلى أو المسجد إلا بعد تمام انصراف النساء wajibi ne akan maza da yara matasa kada su bar masallacin idi ko masallaci da ake sallar idi in masallacin juma'a ne misali sai bayan mata gaba ɗaya sun riga sun gama tafiya da haka lokacin da ina nan muka gama tahajjud ko sai ce maza su saurara mata sai sun tafi an fahimta sai mata sun tafi saboda wannan tafiyar da ake yi wani shikenci kuma yana faruwa ta bari matan su riga su tafi to duk wanda aka gani ta tsaya a hanya to munafaka ce an gane as-salisatu wal arba'un fa'ida ta 43 izharul farhi bayyanar da farin ciki da annashuwa lokacin idi abu ne da ake so wat tarfihul bari 'ala nafsi wal ahli wal والأبناء الخالي من المخالفات الشرعية مطلوب ومرغوب kuma دان wani abu da zaku yi na farin ciki wanda ya kubuta ainihin daga abubuwan da suke sabawa shari'a ne to shi ma wannan ana so wannan an ma kwadaitar cewa an gani da aka muka gana na aisha eh, lokacin idi annabi yana ɗaukata ya dora ta kafaɗarta tana yin kallo ana yin wasanni an gani فأنا عائشة رضي الله عنها قالت بقنا نائشة الله قال متى يداتتي كان يوم عيد يلعب فيه السودان wal والحراب Lokacin idi. a sudan mutanen habasha sun kasance suna zuwa suna yin wasan nakiya da garma shine addarab wal an gani fa in ma sa'altu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa in ma qala ko dai ni ce na nemi manzo Allah su sallam ibada eh, dama an gani ko kuma shine yace tashtahina tanzuri kina sha'awar ki kai su kalli wannan wasan fa qultu na'am sai nace eh fa qamani wara'ahu manzo Allah sai ya tsaye da ni a bayansa haddi ala haddihi kuki na yana kan kukin an gane sai malamai suka ce goya ta yi ke an gane don ya fi ta tsayi kenan yanzu goya ta yi shi ne take hangowa ta bayan wahuwa ya ya shi kuma yana cewa donakum ya bani arfida ku ci gaba da ya ku bani arfida wato aisha har yanzu ba ta gama kallo ba الرابعة والأربعون فائدة atu alal auladi على الأولاد بالله واللعب المباح في الأعياد المشروط أيل وتاوي آية دواسني da abubuwa na ɗaiɗe kewa da shari'a ta yarda da su lokutan idi an shara'anta bal ta'atul qurba bal a wannan lokacin ma biyayya ce kai da Allah kuma za ka samu lada da annabi idkhalu sururi alaihim da akwai shigar da sa su farin ciki wali hadisi kuma saboda ainihin faɗar manzo Allah da yace la ta'lamu yahudu anna fi dinina fusha lallai yahudawa su san cewa akwai yalwa a cikin addinin mu inni ursiltu bi hanifiyatin samha Ni an turo ni da addini wanda yake miƙaƙƙe kuma wanda yake mai sauki wato a lokacin guda ko da ya saba kowane addini amma kuma yana da sauki to amma kuma addinin musulunci ba addinin magaro ba ne da za ce kullum kana cikin kaɗe-kaɗe eh har wani shekenci ake ga rawa kuma ga lada ga rawa kuma ga to kaga sun sani su ma abinda suke saban Allah an gane ai abinda za ku ce ga sabo kuma ga lada ga sabo kuma ga lada ba ga rawa kuma ga lada ba an gane rawahu imam ahmad wa hasanahu al-albani wannan hadisi imam ahmad bin hanbal ya ruwaito shi kuma imam al-albani ya ya kyautata shi alhaji sakwal arba'un fa'ida ta arba'in da biyar al'idu munasabatu farahin shi idi wani lokaci ne na farin ciki bayan bai an ya kuna fiye min mazahirin farahi ma fi yi zaharun da hadin shari'a ta lazima da aka ya kamata a sami wasu alamu na farin ciki wanda suke bayyanar da wannan shari'a mai girma ba na yi shata rubiyallahu anha daga na na shi allah ya kara mata yadda an na ba bakar rubiyallahu anha anhu da hala alaiha wa inda To, ne wata tadriban cewa Abubakar ya shiga wajen na naisha a wajenta akwai wasu yara guda biyu suna yin waka suna kada wani wani abin kadawa wa rasulullah sallallahu alaihi musajjan bi thawbihi manzo Allah ya kwanta ya ja tufafin ainihin tufafin sa ya lulluba fanta harahuma abubakar sai abubakar ya daka musu tsawa baka shafa rasulullah sallallahu alaihi wasallam anhu sai manzo Allah ya kwaye wannan mayafin da yake kansa waƙala ita ya da'ahu ma ya a babakare fa ina ha a yi amuri ita ya kyale su a bakar ayo lokacin idi an gani a bar su su nan numfasa a sadi sa tuwar arba'un fa'ida ta arba'in da shida wa ha za a yi dillo alaji wa su zarbin nisa'i bin dutse fil idi wannan yana nuna halaccin mata su buga dindifa a lokacin idi wa alaji wa su gina ibil mubahati min alkalami wa shi'iri da kuma ina nuni ga halaccin yin waƙe da abu maganganu da suka halatta na daga maganganu da waka lakinnahu na yadullu abadan ala istihdamin mawsiqa wal ma'azif fil sai dai wannan din har abada ba zai taba nuna cewa amfani da music ko kayan sujita wajen yin eh, ranar idi ba bayan al-murakhasa bihi huwa duf abin da aka ba da dama shine dindifa an gani amma irin waɗannan abubuwa da ake sawa mazamiru shaitan an gani asabi'atu wal arba'un fa'ida ta 47 kuma ta karshe tantashiru fil ayadi ba'd al al'ab al Khabira. ana samu wadansu wasanni masu hatsari da suke watsuwa lokacin yidi allati tajtamilu ala aziyatin lil akharin wadda ta kunshi cutar da wadansu fi qurqatihim a hanyoyinsu wa fi manazilin da gidajensu min hadhihi al al'ab na daga waɗannan wasanni almufarqa'atun nariya knockout da ake bugawa kamar bindiga sai ka ji mutum ya tsorata Amurin امر da بد ne santar wannan abin dole ne fa inna hadhihi al-mufarqi'at an-nariya tadhi'u fiha al-amwal wadannan abubuwa knockout da ake siya akwai bata kuɗi, wato uzi biha abdan kuma mai bugawa ina tutuwa a gangar jikinsa wa ya shawai shi biya ala nas fil biyut kuma yana damun mutane a gida kowa yana kwanci a gidansa haka buga sai ya farka sai ce Allah ya isa to ko bai ce Allah ya isa ba Allah ya san bai ji dadi ba Allah zai saka mishi to da haka wajibi ne masu yin wannan abun su daina ya kunshi irin wanda suke zuwa suna sa kada kade an gane saboda kawai gobe idi kawai sau zai kama kada kada ya sa ya hana kowa bacci wannan bai kamata ba haramun ne to yanzu ga bid'a kuma sabuwa ta karu sai ce to kar a yi kaɗe-kaɗe kar a yi knockout a zuwa kwana na karatun gurani an shiga ba a ɗauka ba wata fidda ɓarawo an gudu ba a tsira ba gudu bai ba bai haifar da dami ido ba amfanin gudu a tsira to in an gudu ba za a tsira ba to a yi ta mafarauci kwanciya ta fi shi kai kwanciyar ka kawai a kama an gani in ma ɗaukaka za a ɗauke ka karka taka da kafa kwanta kai lagalaga a ɗauke ka ai kuna gani to da haka kun kirkiri yanzu wani abu da za ku zo ku mayar da shi a addini shike nan sai ƴaƴan ku zo su gada yanzu ka wadansu sunan suna nan in za a aure a gida saboda gidan mu karanta Qur'ani ne sai an kwana na karatun Al-Qur'ani bid'a annabi yayi aure ya aurar yayi abubakar umar usman ali sun aura sun aurar sun yi wa aka samu a cikin magabata yana yin wannan to yanzu haka wannan abin da za ku zo ku shar'anta shi ma zai zamanto kun shar'anta wata sabuwar shari'a kun kawo wani sabon addini sai an faɗa kuma ku ce wai ana kin addini ko komai a ce bid'a ne duk sanda kai abin da Allah bai ce yi kuma manzo Allah bai ce yi ba kai bid'a kuma sai an faɗa in ka yi guda malala gashin zikiya inda ba ka gaji da kirkira ba ba za a gaji cewa wani kirkira ba ne an fahimta to saboda haka mai wa kan mu faɗa mu daina yin waɗannan abubuwa mu daina daka ta zuciya da shaidan Ɗan shaidan shi yake kawata baka kirkiri kaza to tun da ana yin kaza mara kyau kai kirkiri kai kaza mai kyau kai ne kake ganin sa mai kyau kai barin gaya muku kaga zanubin da wanda zai ce ya kwana yana karatun qur'ani zai ɗauka, wanda ya kwana yana sa ka taka ma ba zai ɗauke shi saboda shi wanda ya kwana yana karatun qur'ani yana zaton lada zai samu an fahimta ya ƙirƙiri sabon abu kuma yana zaton zai samu lada ya hana mutane bacci ya yi kaza ya kaza kuma ya shar'anta sabon abu addini zai zaton zai samu lada kuma zai samu ba to amma wanda ya kwana yana sa kada kaɗe shi in ce zai samu wani lada zai samu zai zai gaya maka ga ladan zai samu ina sa ya samu lada da aka ce min yi taka tsantsan jama'a wannan addinin ba addini ba ne na baragada ba addini ne na komai kaga dama sai ka gira sai ka saka a cikin sa ba da haka Abdullahi dan musu, da Allah ya kara masa ya dace cewa na ma khuliqtum muttabi'un wa lam tukhlaqu mubtadi'un an halice ku ne don ku yi biyayya ku musulmi ba a halicce ku don ku girgir wani abu su suka cin addini ba ƙadu ku fi to an gama muku komai shi addinin musulunci da ku ganshi daga buhu ne sai tukunya ga goshi ne ga gabas sai sallah nasallallahu ta'ala muna roƙon Allah madaukaki an yujammila ayyamana bi da'ati ya kawata kwanakin mu da yi masa da'a wa yamla buyutana wa qulubana farahan wa sururan bi'imatihi ya cika gidajenmu da zukatanmu da farin ciki da annashuwa bisa ni'imominsa bayan ya takabbala minna min muslimin kuma ya karbi kyawun ayyukanmu da sauran musulmai amin Allah ka amsa walhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah ubangijin ta kaga waɗannan yanzu sun zama mana hoto kargin bi an gane ga abin da ya kamata a yi ranar idi ga abin da bai kamata a yi ba fata da roƙo ga Allah subhanahu wataala Allah ya yi mana kyakkyawa a duniya ya mana kyakkyawa a lahira to sai mu yi haƙuri lokacin ya riga ya gure in Allah yadda bayan sallah muka zo rana ya kyau kenan sai mu zo sai kuma mu yi bayanin tafiya da aka yi ƙasar zuru da halin da ake ciki menene ko ina za mu zo mu sake kakkamawa saboda aikin kan baro shi aka yi ko an kan aiki to da aka sai mu zo sai mu sanya za mu yi da shi Allah kai mana jagora ka dora ma kan daidai wa sallallahu wa sallim wa zid wa barik wa akrim ala nabiyina muhammad صاحب الوجه الأنور والجبين الأظهر وشفيع المشفع وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء وزراء نبيك المصطفى وللقدر الجلي